إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأنها كيمقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake kawo mu wannan karo domin mu ci gaba da tafsir a wannan masallaci na transformer kamar yadda aka saba kuma insha Allah wa ta'ala kowa ya san salon yadda muke tafiya da tafsirinmu wanda ban yi tsammanin za a samu wani canji ba kamar yadda aka saba insha Allah tabaraka wata'ala haka za a tafi na farko a karanta aya a fassara sannan a yi bayani kamar yadda malamai suka ambata a cikin littafi ba tare da wani kauce-kauce ko kuma soke-soke ko kuma camfe-camfe ko jefe-jefe ko wani abu makamacin wannan ba sai dai in karatu ya bi kan kowaye to wannan kan za a iya bin kansa ko ma waye ne amma ba tare da kiran suna ba wanzan karatu wani lokaci ya kan shafi hata wanda ma yake fasara ko wanda yake jan aya sai ga an ja aya ta biyo kan wanda ya ja aya ko an ja aya an fassara ta bi kan wanda ya fassara to kaga kai mai sauraro don aya ta bi kanka wannan ba abin mamaki bane sai dai kiran suna shine hatsari a kira sunan mutum wannan akwai hatsari kwarai da gaske domin saboda in shi baya sauraron ka ko shi yana adawa da kai za a samu matansa suna sauraron ka ko ƴaƴansa suna sauraron ka ko ƴan uwansa suna sauraron ka saboda haka da zaran ka faɗi sunan waninsu to fa wannan yana iya jawo illa mummunan illa ila yawmil kiyama. kuma sannan ranar takin alkiyama ko a nan duniya ba biya ki hakkinsa ba to lalle ranar takin alkiyama zai kile min din hakkinsa Abin da shari'a ta ba da dama shine wanda abinsa sa yayi muni kwarai da gaske kamar lokacin da manzo Allah ya zo yin alkunutu ya ambaci sunayen waɗansu kafirai waɗanda ya la'ance su a cikin alkunutu shi yasa malamai suka ce idan kafiri kafircin sa yayi nisa wato yayi tsanani to wannan ana iya ambaton sunan sa kwalo domin mutane su kasance cikin tsan dangane da al'amarin sa Allah ya taimake mu a yau insha Allah ta'ala za mu fara daga suratu ibrahim alaihi salam akramaka allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أن أرسلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد ƙarshen aya da ɗauke wuta kenan zaman nefa ne eh, mai yawan kun kwana da wuta sun yi ƙoƙari نعم الذين يستحبون الحياة الدنيا الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد كما يجب أن أنبتا ولن سورة أنا كرنت سورة إبراهيم عليه السلام wato Allah tabaraka wata'ala ya ba ta suna da ainihin sunan ɗaya daga cikin annabawansa masu daraja wanda ma yana ɗaya daga cikin ulul azumi minar rusul da ma'ana manzannin Allah waɗanda suke da daraja matuka waɗanda Allah ya fifita su a bisa al'umma to hakika wannan sura an saukar da ita a makka wato makiyya ce wannan shi ne zance mafi inganci an ce banda waɗansu ayoyi ɗaiɗaiku amma mafiya yawa mu ba mu cika ambaton waɗannan ba idan an rinjayar yadda cewa makiyya ce to makiyya in madaniya ce madaniya don hakan ya fi sauki kuma kowa ya sani mafiya yawa ayoyin makka suna bayani ne dangane da abin da ya shafi tauhidi sannan abin da ya shafi tashin alkiyama abin da ya shafi manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma abin da ya shafi alkur'ani da kuma matsayin alkur'ani saboda haka wannan sura ta Ibrahim ita ma haka ne ta yi magana akan wa'azi da ainihin gargadi ga mutane da gwada matsayin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma matsayin maganan Allah alkur'ani da kuma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ta'ala ya saukar masa da alkur'ani a tsakanin nan an buga misalai an ambaci kafirai an ambaci ainihin muminai da kusan makoman kowane bangare daga cikin waɗannan bangarori guda biyu sa'annan kuma daɗin daɗawa Allah tabaraka ta'ala ya kammala ga wani misali na abinda annabi Ibrahim ya aikata ko addu'a ko ya roƙi Allah ya sama waɗansu malamai suka ce daga nan ne ma aka ɗauko sunan wannan sura aka sanya wato ma wannan sura suna ibrahim suratu ibrahim alaihi salam annabi ibrahim allah tabaraka wa ta'ala ya ambace shi a wurare da dama a cikin alkur'ani a ayoyi da yawa wanda malamai masana Kur'ani sun kididdige sun ce an ambaci annabi ibrahim cikin Kur'ani ya kai wajen wato 69 sau 69 amma babu inda aka ambace sura da wa'a ainihin sunansa sai a wannan guri yasa malamai suka ce suran tana da muhimmanci kwarai da gaske musamman wajen karantar da mutane da faɗakar da su Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai alif lam ra alifun da lamun da ra'un waɗannan harufa guda uku babu wanda ya san ma'anansu su sai Allah wannan shine zance mafi inganci saboda ayoyin kur'ani sun kasu kake biyu akwai ayoyi waɗanda suke a fili suke suna da sauki kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ce wato a ciki akwai mu kamatun hunna ummul kita sannan wa ukaru mutashabiha akwai ayoyi waɗanda suke suna da ɗan rikici wani lokaci mutum ba zai iya gane su ba kuma malamai sun ambata daga cikin ayoyi masu rikici akwai ainihin wato al-muqatta'at ko al mukattaa ko al-hurufu tahajji harufa waɗanda suke wato na tahajji sune waɗanda aka fara surori da su kaman alif lam mim alif lam ra alif lam mim sad ko ha ko mim ko qaf ko nun da sauran ire iren su to zance mafi inganci shine Allahu a'lamu bi muradihi bi zalim Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa domin duk wanda ya kokari zai yi fassara tunda manzon Allah bai fassara ba So karshe zai fada a kwata ne ma'ana wato fassaran sa ba za ta kasance biya ba shi yasa aka ce zance mafi inganci shine Allahu alamu bi muradihi bi zalim daga cikin ayoyi mutashabihai akwai wato ayoyi na sifofin Allah subhanahu wataala waɗanda ake fassara su kamar yadda suka zo ba tare da wani dogon bayani ba domin saboda haka ce Allah ya daidaita akan al'arki ya ya daidaita ka je ka gani ne balle ka yi bayani ba za ka iya yin bayani cikakke akan yadda Allah ya daidaita akan al'arki ba saboda haka kai kwana kuskure ne kai tawili nan ma ba daidai ba ne, ka kawo wata fassara wanda za ka kirkiro a karan kanka wannan hatsari ne sai dai ka bi abinda malamai magabata suka ambata shine ka fassara ka wuce wanda yake son ya ga kwakwaf to sai ya kokari ya biyayya wa Allah ya shiga aljanna idan ya je zai ga yadda Allah ya daidaita akan alharshen ina fata an gane to saboda haka shi yasa ake cewa in aka zo fassarar waɗannan ayoyi to kike na sai a yi taka tsantsan domin idan ma ka makalkale ka yi fassara ka ce alif ana nufin kaza ne to yadda ka ce kaza ne wani ma mai tunani zai iya zuwa ya ce ai abu kaza ne shi kuma ya saba maka za ku iya hannu riga wajen fasaran harafi saboda haka harafi ba da fassara sai dai kawai kowane mai ilimi na ɗabi'a da kuma ilimi na wayo da tunani ya yi tunanin wani abu ya yi fassara ya yi bayani haka ma wani can gidan ya zo kima ya yi irin nasa shi yasa alif Allahu a'lamu bi muradihi bi zalim Allah ki ya san abin da yake nufi ga waɗannan harufa guda uku ka taqaddama al-kalamu ala al-huruf muqattaa hakika a can baya an ta bayani dangane da waɗannan harufa wato waɗanda ake yayyanke su don waɗansu sun zo karantawa sukan ce alif lam mim ba ta halawa amma yadda malam ya mana ya hada a jere ko ya yanke ya dan fita daga nan ya shiga nan zai wahala ka gani alif lam mim tunda lam karshen sa ya hadu da mim farkon sa amma waɗansu suna ce al-huruful muqatta'a alif lam mim ana haɗa su rubuce ne haka saboda munasaba fi awa'il suwa Allah ta'ala ya ce kitabun wannan wani littafi ne na musamman bi ma'ana haza kitabu. wannan wani littafi ne na musamman anzalnahu ilai wannan muka saukar da shi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad mai tukhrijan nasa min zulumati ilan ila an-nur saboda me la muta'ali litukhrijan nasa domin ka fitar da mutane min zuluma daga dufai na jahilci da kafirci da rudani ila nur zuwa ga haske na ilimi da ainihin imani da daidaituwa amma bi izni rabbihim da izinin ubangijinsu domin sai wanda Allah ya ga dama zai shiryu wani ko qur'anin ya haddace in Allah ya kaddara lalatacce ne to ba zai bi saiti ba saboda haka bi izinin rabbihim da izinin ubangijinsu ila zuwa ga ina ila siratil aziz alhamid zuwa ga ainihin hanya mabuwaye wanda yake wanda ya cancanta a gode masa waɗannan sifofi guda biyu ne na Allah subhanahu wataala saboda haka abinda ake nufi ila siratillah zuwa ga hanyar Allah tunda aka ce ila siratil azizil hamid zuwa ga hanya ta ainihin al'azizi mabuwaye wanda ba wanda yake sa sai dai kawai in ya kyale shi in kaga mutum yana ta bundun bundun to fa bai gagari Allah ba Allah ne kawai ya kyale shi sannan alhamid kuma Allah shi ya cancanta a gode masa saboda yawan ni'imominsa za ga mutum yana tsiya yana barna amma kuma Allah tabaraka ta'ala yana baki ni'ima saboda haka Allah shi ya cancanta a gode masa to amma anan ba ambaci sunan Allah ba kai tsaye sai aka ambaci sunan wato sifofin Allah guda biyu masu daraja amma ayan gaba shine sai ta fitar da sunan Allah gaba daya shine aka ce "Allah" a wata kira'a Allahu don nafi wa ibn Amir da waɗansu sun karanta Allahu mutlaqan amma albaquwan sauran makaranta su kuma sun karanta allahi kamar yadda yake rubuce anan kamar yadda malam ya karanta mana bi ma'ana ila siratil azizil hamid allahi bi ma'ana ila siratil lahil azizil hamid allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ina fata an gane saboda haka allahi din nan yana madadin al azizil hamid ne tsagwaron suna ne sai sifofinsa suka gabace shi kafin a ambaci sunan sannan daga baya sai Allah tabaraka wata ala ya ambaci sunan balo-balo domin a fitar da mutane daga cikin rudani manzo Allah ya zo da alkur'ani ne ko Allah ya saukar masa da alkur'ani ne domin ya fitar da mutane daga duffai zuwa ga hasake ko zuwa ga haske sannan kuma da izinin ubangiji zuwa ga ina sai aka yi fassaran hasken nan wato hanyar Allah to maimakon a ce hanyar Allah sai aka ce hanyar mabuwayi wanda ya cancanta a bauta masaki ne Allah wanda yake da mallakan abin da ke cikin sammai da kasai shine ila siratil azizil hamid zuwa ga hanyar mabuwayi mai hikima Allah illazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard Allah wanda abin da ke cikin samai da kasai nasa ne wa wailul lil kafirin min azabin shadid kai to ya tabbata ga kafirai daga azaba mai tsanani alladhina yastahiquna alhayata ad-dunya ala al-akhirah sune waɗanda suke so rayuwar duniya suke dora ta a bisa lahira to kaga wannan ya gwada waɗanda za a fitar da su daga cikin dufai su ne kafirai waɗanda suke zaɓar rayuwar duniya a bisa lahira duk wanda ya zaɓi rayuwar duniya bisa lahira ko zai aikata abin da ya ga dama ba zai biyayya wa Allah ba ba zai saurari manzon Allah ba ba zai aiki da alkur'ani ba to waɗannan so ake so a fitar da su zuwa ga haske idan Allah ya yarda ma'ana idan Allah ya yi nufin ya shiryar da su in kuma lalatattu ne to kai mai wa'azi ka riga ka gaba naka domin saboda in ka yi wa'azi wanda ya ga dama ya karba wanda ya ga na kuma wannan ya rage nasa su waɗannan kafiran nan da ake magana waɗanda suke cikin dubbai allazina yastahifuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah wa yasudduna an sabilillah kuma suna toshewa ga barin hanyar Allah wa ha iwaja kuma suna neman su karkatar da hanyar Allah su ruɗa mutane ka fi dalalin mubin waɗannan suna cikin bata wanda take bayyananniya to kaga kaman anan duk da suran take karantar da mu ma a riga an ambata mana idan ba a ƙara waɗansu ayoyi ba lalle wannan sura ta isar da saƙon da Allah baraka wa ta'ala ya ɗora mata ta isar shine aka ce kitabun anzalnahu ilai lalle wani littafi ne na musamman wanda muka sauka zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad ay hadha kitabun wannan alkur'ani littafi ne na Allah ilai ka ya Muhammad wanda Allah ya saukar zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad wa huwa alqur'anul shine alqur'ani mai girma alladhi huwa akrafu kitabillah kuma shine mafi darajar littafi anzalahu Allah min as-sama' wanda Allah ya saukar daga sama tun littafan nan da aka saukar da su daga sama babu littafin da ya kai alqur'ani daraja kuma wannan haka ne domin saboda cikin sauki zaka haddace alqur'ani walakad yassarnahu lidhikr Allah ta'ala ya sauwake shi game ga ainihin wato tunatarwa da haddacewa to saboda an sauwake shi ga ainihin tunatarwa da haddacewa shi yasa sai ga dan karamin yaro ma yazo ya haddace alqur'ani wanda bai san fassara ba ma ya haddace alqur'ani saboda haka inda zaka sa yaron nan ka dora shi akan hanya ka ce yayi wa'azi zai yi in ka ce masa yayi wa'azi zai yi idan kullun yana ji zai yi ai ko mutanen da suke sauraron wa'azi in aka ce mutum ya je ya wa'azi a wani wuri zai yi dama ka duba hagun da dama baka ga malam ba ba ga wanda yake kusa da malam ba to shikenan kawai sai ka gyara hulanka eh, ko baka jawo ayan ba don a wani waje ko larabci ka jawo kace haza sai a ce ayan qur'ani ya ja eh, haza kawai sai a ce ayan qur'ani ya ja saboda haka Allah tabaraka wataala ya sauwake ki ga tunatarwa tunatarwa wajen haddacewa tunatarwa wajen amanta a tuna shi cikin sauki tunatarwa wajen karantar da mutane ko yin musu wa'azi tunatarwa wajen yin musu gargadi shi yasa komai girman mutum komai matsayin mutum idan da zai yi laifi ko zai yi wani kuskure a samu wanda zai ja masa aya to sai ga ya rizina idan ko bai rizina ba to ranar da ayan ta shi to zai sha wahala don ba zai ji daɗi ba Allah ya sauwake saboda haka Allah ta'ala ya saukar da ainihin alkur'ani anzalahu Allah minas sama'i ala ashrafi rasuli kuma Allah ya saukar da shi bisa mafi wato daraja daga cikin manzannin Allah ba asahu Allah fil ardi ila jami'i ahliha wanda Allah ya aiko shi a bayan kasa zuwa ga dukkan mutanen da suke bayan kasa hasalima arabihim wa ajamihim wa insihim wa jinnihim ana nufin ainihin mutanensu da aljalinsu da larabawansu da bakakensu haka Allah tabaraka wata'ala ya aiko manzon Allah da wannan ne ya samu daraja fiye da ainihin sauran annabawan Allah da manzanni wala yace li tukurjan nasa kamar yadda Allah ya ce domin a fitar da mutane litukhrijan nasa domin ka fitar da mutane min az-zulumati ila nur daga ainihin dufai zuwa ga haske ai ba ba'athnaka ya Muhammad mun aiko ka ne ya kai annabi Muhammad bi hadzal kitab da wannan littafi al-Qur'ani litukhrijan nasa domin ka fitar da mutanen nan mimma hum fihi min ad-dalal wal gai daga cikin abinda suke ciki na ainihin bata da rudani ila al-huda war rushd zuwa ga kirya da ainihin daidaituwan al'amura saboda haka wannan shine babban aikin da aka turo manzon Allah ya aiwatar kaga duk wani malami da ya maye gurbin annabi to yana fitar da mutane daga me min zulumati ila nur daga cikin dubai zuwa ga haske ba ya dada ingiza su zuwa rudani ko ya hada rigima ko wani abu makamancin wannan ko ya nemi matsayi ko ya zamo shine mai fada aji ko mai fawa ko kuma wani abu kwatankwacin wannan ba a litukhrijan nasa sami na zuluma ta an no ya za mutum yazo ya tambaye ka fatawa ba sai ya biya ba Za zaka baki fatawa a masallaci zaka da fatawa hanya ma haka a kasuwa ma haka a ko ina ma haka yanzu da aka samu wayan telefon ko kuma aka samu wannan wayan cellular zai kasance kowa zai buga wani ma baka san shi ba baka san daga ina yake ba yana bugawa an ka dauka sai ce tambaya yake da ita Allah ya ce kaza ko manzo Allah ya ce kaza ko menene hukuncin musulunci akan abu kaza wannan kuma wani zai zo ga masallaci zai zo yana karantar da mutane ko titi ba za su baki ba amma yana karantar da su domin saboda Allah ya dora masa wannan nauyi zai jagorance eh, zai jagorance su sallah duk waɗannan su salawa sannan an zo azumi ga ashan ga tahajjud duk zai ja sannan ba za a biya ki ko sisi ba don haka ce ku biya ba za ku iya biya ba wannan ya bi karfin ku ba mai biya sai Allah saboda haka aikin da aka tsora masa kenan ko da bai yi wa'azi ba idan ya ja sallah wani kawai karatunsa zai dauka to sai ya makalkale a wannan sannan sai ya zo ya rinka bibiyan halinsa ya ga cewa hali mai kyau ne yake da ki ko mara kyau kun san ana yin wannan eh sai ya dauki halin ya dauki karatun malamin ya dauki halin malamin saboda haka in tsageri ne shi ma haka zai zama tsageri idan mutumin kirki ne haka shi ma zai zama mutumin kirki idan mai fada ne haka shi ma zai zama mai fada saboda me saboda ya kwaikwaye shi ainihin malamin komai da komai yasa aka ce kai malami idan ka natsu to aikin ka shine li tukhrijan nas min az-zulumati ila nur kamar yadda aka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa cikin wata aya Allahu waliyul ladina amanu Allah shine waliyin waɗanda suka yi imani yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur yana fitar da su daga dufai na abubuwa daban-daban ila nur zuwa ga ainihin haske walladina kafaru amma kun ga waɗanda suka kafirce awliya'uhum at-tagut ainihin waliyyansu masoyansu wato sune dawagitai yukhrijunahum minan nuri ila zuluma suna fitar da su daga haske zuwa ga ainihin duhu saboda Ka haka duk wanda ya bi dagutu dagutu ana nufin mai rai ko mara rai don akwai wani abu wanda za ka rike ko da baya magana to shaidan zai rinka yin maka wahayi yanzu ka kaunaci wannan kamar shi shi Allah to haka kawai sai a samu wani shaidani yana maka wahayi sai ce hansar din ya ce kai kaza ya ce ka bada kaza ya ce kar kai kaza kar ka je waje kaza kai kuma sai kai tabi sai ka dauka gaskiya ne sai ka dada amanna da wannan bakin abin kuma ya jefa ka a bakin layi dama haka ne duk abin da ka yadda da ke ko baya da rai to sai ka samu shaidani yana maka wahayi to balle kuma ce yana da rai wanda zai ce maka kayi nan kayi zai ce ka bari ka bari saboda haka zai iya faɗa maka saɓanin abin da Allah ya faɗa ko saɓanin abin da manzon Allah ya fada sai yasa ka ce wallazina kafaru awliya'uhum at juna yukhrijunahum من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون waɗannan su ne ma'abuta wuta madawwama ne cikin ta har abada to bi izinin rabbihim a cikin aya an ambata mana li tukrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi izinin rabbihim da izinin ubangijinsu wato huwa al-hadi liman qaddara lahu al-hidayah kuma Allah shine mai shiryarwa duk wanda Allah ya kaddara masa shirya to zaka ga ya shiryu ala yadi rasulihi al kusi an amrihi wato a bisa hannun manzonsa idan manzo ya zo ya yi masa wa'azi mai shiriwa ne zai karbi shirya ya hadihim ila siratil aziz kuma zai ainihin shiryar da su zuwa ga hanya ta mabuwayi al-aziz allazi la yumana wato Allah wanda ba wanda ya isa ya sha makance a gabansa wala yugala kuma Allah ba a rinjayen sa bal huwa al-qahiru li kulli ma siwa Allah shine mai rinjaye ga kowa da kowa alhamid kuma Allah wanda ya cancanta a gode masa al-mahmudu fi jami'i af'alihi wa aqwalihi ya cancanta a gode wa Allah cikin dukkan ayyukansa da zantukansa ga Qur'ani na wanda an ce idan mutum ya karanta harafi guda ɗaya yana da lada goma in ka karanta harafi guda ɗaya ka iya kana da lada goma idan ka kware kuma ba san yawan ladan da Allah zai baka ba idan kai dan dagaji ne kuma kana da lada guda biyu to ko da dagaji ne kana karantawa ba daidai ba kana da lada guda biyu to me yasa ba za ku gode wa Allah saboda wannan ba sannan idan ka shiga damuwa in ka zo ka dauki alkur'ani ka karanta ko ka ji karatun qur'ani sai ka ji kaman an cire maka damuwar nan me yasa ba za ka gode ma Allah ba ne ya turo wannan magana sannan idan kana son ka kafa kusa ma wani sai ka ji ayan qur'ani sai yi ba za ka sake jinsa ba to me yasa ba za ka gode wa Allah da ya bada wannan alkur'ani ba sannan kuma ga ni'imomi daban-daban wanda Allah tabaraka wata'ala ya yi maka baccinka ni'ima ne cin abincinka ni'ima ne sannan fitanka ni'ima ne kwanciyanka ma ni'ima ne domin akwai wani yana son ya kwanta ba zai iya ba yana son ya yi bacci ko an masa allura kowace irin allura aka masa ba zai yi bacci ba saboda tsaban damuwa wani kuma ba zai iya fita ba kai Allah ya baka basira kana zuwa neman kuɗi zaka samu kuɗi saboda Allah ya sanya albarka cikin harkokinka wani kuwa ana talabta masa jari shi kuma yana tanarkawa duk jarin da aka baki narkewa yake yi kawai karshe dai an yi hakuri a aka fitar zakka ana baki domin a rabu da shi lafiya sannan duk abin da aka zo aka faɗa maka za ka gane wani kuwa za a yi ta masa bayani amma bai gane ba baya ma ji wani baya gani wani baya magana kaga Allah ta'ala da ya maka waɗannan ni'imomi wato shi ya cancanta ka gode masa kuma ka bauta masa ki kadai ba tare da kai shirka da shi ba wa shar'ihi wa amrihi wa nahyi dole kai godiya wa Allah saboda tsarin shari'ansa wanda babu dagule a ciki babu rudani sannan ga umarnin Allah alheri ne a ciki ga hanin Allah saboda ya tsare mu daga ainihin hatsari shi yasa ya hana mu zina ya hana mu shan giya ya hana mu ƙarya ya hana mu liwaɗi ya hana mu zalunci da ciwaciwa da sauran dukkan abubuwan da Allah tabaraka ta'ala ya haramta akwai alheri a ciki shi yasa shi yasa Allah ya haramta waɗannan sannan kuma asadiqu fi kabri Allah tabaraka ta'ala baya ƙarya Allah baya ƙarya manzo Allah baya ƙarya duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne duk abin da manzo Allah ya faɗa wato gaskiya ne amma kai wani lokaci malami in ka shiga lungu za ka iya fesa kariya ƙarya za ka yi kai kwana ka fita abin eh to balle kuma wanda ba malami ba malami yayi kariya balle wanda ba malami ba a yanzu dai a ce malami ba zai kariya ba wannan zamani yana da wahala akwai inda ka shiga wani lungu sai ka yi ƙarya don ka fita amma Allah baya kariya manzo Allah baya kariya ko da wasa wannan kenan saboda haka Allahi ladhi kamar yadda mala ya karanta mana ce kuma ya halatta karanta Allahu a ce mutawatira wato ka yi rufu'a idan ka ce Allahu to ya kasance mubtada kenan ka sake wancan magana ka ɗauko wata magana amma Allahi to ka jona kenan ka haɗa kenan da wancan kuma ya zamo badal kenan da ka faɗi sifa sifa kuma ka faɗi ismu zat ismu zahir to ismu zahir zai koma wajen wancan sannan sai sifofi su biyo baya a wajen fasara da bayani alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard Allah shi yake da abin da ke cikin sammai da kasai to idan aka ce Allah yana da abin da ke cikin sammai da kasai sama da kasan su kuma nawaye eh su ma na Allah ne amma yanzu kai za a ce abin da ke gidan nan naka ne amma gidan ba naka bane gidan haya ne amma Allah tabaraka wataala ba zai yi ba sama ta sace abin da ke cikin sama dun nasa ne sannan ƙasa ma ta sace abin da ke cikin ƙasa ma dun na Allah ne don a gwada maka girman Allah ka tsorace shi قرأ بعضهم مصانفا مرفوعا وقرأ آخرون على الاتباع صفة للجلالة كقوله تعالى قل يا أيها الناس ya أكو متاني قل يا أيها الناس Wato ya أكو متاني نعم قل يا أيها الناس inni rasulullahi ilaikum lalle ne manzo Allah ne zuwa gare ku jami'an allazi lahu mulku samawati wal ard wanda yake da mulkin samai da kasai ni rasulullahi ilaikum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ard wa wailul lil kafirin min azabin shadid kalman azaba ta tabbata ga kafirai ta ga ainihin azaba mai tsanani wailul lahum yawmal qiyamah ranar takin alkiyama sun shiga uku izkala fuka ya muhammad wa kazzabuka tunda suka karyata sakonka ya kai annabi muhammad suka ainihin saba maka to lalle azaba ta tabbata gare su ranar tashin alkiyama kuma wasafahum bi annahum sannan Allah ya sifanta su kafirai fa waɗanda ya wadanda yastahibbun alhayata dunya ala alakhirah suke son rayuwar duniya a bisa lahira na ha. suna gabatar da al'amuran duniya wa yu'thirunaha alaiha kamar yadda wata aya ta ambata wato suna zaɓar rayuwar duniya akan lahira wa amaluna lidduniya suna aiki ga duniya kawai ba ruwansu da lahira sai dai wannan ba yana gwada cewa an haramta mana aikin duniya bane a'a take fi ma ataka Allahu ka nema da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya baka me zaka nema gidan lahira wannan ya gwada idan baka nema ka tara ba to ya za ka yi ka nemi lahira idan baka da kuɗi da me za ka nemi lahira sai dai ka nema da ayyukanka amma in kana da kuɗi cikin sauki za ka iya neman lahira da ainihin kulinka. mai kuɗi zai fito ya salloli guda biyar kamar yadda kowa yake yi sannan can cikin dare kamar karfe uku ko hudu zai tage yana sallolin na filfili kai kuwa talaka kana ta juyawa akan tsohon katifanka ka gagara bacci saboda yunwa kai kana ta jujjuyawa salatin ma ba ka yi daidai don ko ka faɗa ba daidai ba zai wahala kunnen ka ya jiyar maka saboda yunwa ga talauci amma shi ya taki yana nafila yana roƙon Allah mai yawa watan azumi zai zo zai ba da abinci wa kawunayensa baffanunsa iyayensa in Allah kai kuma ba abin da zaka bayan sai magana maganan ma ba za ka zaro mai kyau ba eh duk ka zama lokaci talaka sai a hankali maganan ma ba zai zaro mai kyau ba ya je cin ya faɗi bakar magana ya je cin ya ce Allah ya isa ya je cin ce kai su wani sun cuce mu ya je can karshe sai ya ce kai amma Allah ya kware mu ai kaga ya halaka Eh, wato talauci ya hadu da kafirci kenan Allah ya ke to saboda haka idan Allah tabaraka wata'ala ya baka daman nema ka nema amma ta hanyar halal sannan ka tara ta hanyar halal sannan ka kake ta hanyar halal don haka je lahira zai wahala talaka ya kamo matsayinka zai wahala kwarai da gaske shi yasa aka ce ba wai an haramta neman duniyan bane tunda aka ce Faiza za yace salatu idan aka yi da sallah to ku kama hanya ku fita sallan juma'a fa ranar juma'a amma aka ce ku kama hanya ku fita shi yasa wadan suke ce to a kirkiro kasuwanni ranar juma'a kana kasuwa za a yi kiran sallah sai ka fito ka zo ka yi sallan juma'a kana fita daga sallan juma'a ba za koma gida ba sai ka koma ina kasuwa sannan in ka je kasuwa ka nemi me wabtagu min fadlillah ku nema daga falalan Allah to amma kada ku manta da Allah ku yi ta barna ku yi ta sabon Allah waskurullaha kaseeran to abinda za ku yi ku tuna Allah tunani mai yawa bi ma'ana ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala saboda haka musulunci yana kwatsaitarwa bisa mutum ya nemi kuɗi ya nemi duniya amma kada su shagalar da shi dangane da al'amarin lahira saboda abinda aka sani duk wanda yake da kuɗi to ya fi kowa iya shege duk wanda yake da kuɗi ya fi kowa barna duk wanda yake da kuɗi ya fi kowa tsiya domin kana masa magana zai ji kansa ya kumbura naira nawa ne shi yana jin yana da naira miliyan ɗaya a ajiye kai kuma da kake masa magana nan ko kake wa'azi kai ko dubu ɗari baka da shi akan dubu ɗari sai a kai ka kurkuku to me zaka faɗa masa shi yasa wani kana faɗa masa gaskiya zai tsaya ya kalle ka ya ga wato yaya kake ka koshi ne ko a rame? sannan na biyu wani irin kaya kasa sannan kai wane ne wani irin gida kake da ke wace irin mota kake hawa menene da menene ko suwaye a bayanka sannan bai karbi magananka da za ka dade kana faɗa masa gaskiya in dai baka da sisi to fa shi in yana da kuɗi ba zai karɓa ba to ka dawo ta ɗaya ɓangaren shi ma ɗan uwanka talaka in baka da sisi ba zai karɓa ba sai ce kaji ya zo ya dame mu da surutu shi ba yi da shi ni ba da shi eh. to waye ne karbi maganan wani da Allah ka kyale shi kaza kaza ko wani abu makamancin wannan saboda haka zama abin da yake gudu shine ka samu duniya ka samu dukiya da shagalar da kai ka karkatar da hankalinka kan neman duniya ba ruwanka da abin da ya shafi lahira alhali Allah tabaraka ta'ala yana bada duniya ne domin ta zamo kimfiɗa ga ainihin samun lahira cikin sauki kamar yadda muka yi bayani da farko Allah ya taimake mu to amma waɗannan kafirai wato suna gabatar da duniya a bisa ainihin lahira bal tusiruna alhayata ad-dunya wato kuna zaɓar rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa abqa alhali lahira ita tafi alheri kuma tafi wanzuwa wa nasu lahira sun manta da lahira wa tarakuha wara'a zuhurihim sun bar ainihin lahira a bayan bayan su ba sa aiki saboda lahira wa yasudduna an sabilillah suna tocewa gabarin hanyar Allah wa hiya tiba'ur rusul shine bin manzanni a zamanin su ko bin masu wa'azi na gaskiya a lokacin da ake gabatar da wa'azi na gaskiya Allah ya tsare mu wa ha iwaja kuma suna neman wannan karkatarwan ta kasance karkatacciya ay wa yuhibbuna an takuna sabilallahi iwaja suna son hanyar Allah ta kasance karkatacciya ma'ilatan a'ila wato wanda kowa ya bi an riga an rikita an ruda shi yasa ake ce malamai masu kawo rudani su ji tsoron Allah Dun wani lokaci su suke halakar da mutane zaka samu mutane suna son su saurari wa'azi suna son su ji gaskiya amma malami yayi kwana nan yi kwana nan duk sai ya ruda ku ku rasa ina ma za ku rike kuma shi ne malami guda ɗaya tilo wanda ake jin sa a gidan rediyo ko a talabijin ko kuma a unguwanni ko wani abu makamancin wannan to amma karkatacce ne kuma kullum karkatarwa yake gabarin hanyar Allah Allah ya sauwake ko kun ga wannan halin kafirai ne alhali hanyar Allah wa hiya mustaqima fi nasiha wato mai kekkiya ce ya ha man kalafaha duk wanda ya saba mu hanyar Allah Allah bai ah, wannan wato ba zai dami Allah ba wala man kazalaha ai kaman waɗansu mutane ne wanda Allah tabaraka ta'ala ya karfa wa garin su nono su duk yadda aka suna kan hanyar Allah duk wanda ya saba musu ba ruwansu to dama abin da ake so kenan idan ka rike gaskiya ka rike hanyar Allah duk wanda ya saba maka iyaye ne yan uwa ne abokai ne ko iyayen gida ne ko waɗanda kake tare da su ne ba ruwan kai. inda akan gaskiya ne to kowa ma ya saba maka tunda Allah yana tare da kai domin idan Allah ya zama waliyin ka ba mai karya ka idan ko Allah ta'ala ya kasance makiyinka to ka ga uku cikin kankanin lokaci za a karya ka to wannan ɗabi'a ce ta kafirai bahun fifti ga'in zalika fi jahalin wa dalalin ba'i lalle wajen neman wannan wato suna cikin jahilci da bata mai nisa min alhaqqi gabarin gaskiya la yurja lahum ba a musu tsammani fala cewa za su gyaru tunda Allah ya riga ya batar da su amma dai masu wa'azi ba za su bar wa'azi ba to wannan karin bayani ne dangane da matsayin alqur'ani da matsayin manzon Allah da matsayin Allah da ya aiko da alkur'ani da kuma manufan aiko da alkur'ani sakamakon waɗanda suka yi biyayya da kuma sakamakon waɗanda suka yi tawaye su ne ula'ika fi dalalin bayi sai Allah ce وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء يهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم في الله تعالى يدد أجدد يتي وما أرسلنا من رسول وما أيقو ولمنظوبة إلا بلسان قومه سيد عينهم حركة متعننسا wato ya zo ya musu bayani ne da yarensu bai zo musu da wani yare daban ba domin saboda kada su rude li bayyana lahum domin ya musu bayani dalla dalla wannan liyubayyina an samo shi daga at ne wato ainihin bayani in ce at ana nufin at a fitar da abu ya fito fili yadda kowa zai gane ba tare da ya samu ainihin rudani ba fa yudillu Allahu man yasha sai dai Allah yana batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha Allah yana kiryar da wanda ya ga dama wa huwa al-azizul hakim kuma Allah shine mabuwayi ba abin da yake gagaransa al-hakim kuma Allah tabaaraka wa ta'ala mai hikima hadha min lutfihi ta'ala bi khalqi wannan yana gwada ni'iman da Allah ya yi wa halittunsa annahu yursilu ilaihim rusulan minhu Allah yana aiko manzanni daga cikin su bilugatihim sannan kuma aiko su da yaren su saboda haka Allah ta'ala bai aiko mutane annabawa daga cikin mala'iku ko kuma daga cikin aljanu ba idan da Allah ya ga dama zai yi aiko annabawa daga cikin dabbobi ma amma bai yi ba sai Allah ya aiko annabawa da manzanni a cikin me a cikin mutane waɗanda suke ‘yan uwanmu kuma suka zo da yarurruka daban-daban kowane annabi ko manzo yakan zo da yaren mutanensa yafhamu anhum domin saboda su fahimta daga gare su sakon da suke isarwa ma yuriduna wa ma ursilu bihi ilaihim bi ma'ana da aka aiko zuwa gare su saboda haka yasa Allah ya ce ma arsalna mai rasulin illa bi lisani qaumi wa ma ko da yake korewa ne ko za'ida ce wa ma arsalna min rasulin kolewa ko za'ida wa ma wala wa ma wala arsalna min rasulin eh korewa wa ma arsalna ba mu aiko ba min rasulin kowane irin manzo illa saboda zuwan illa sai za ake ce korewa ne saboda maganan tana da karfi idan an yi ta haka an kore sai aka kawo illa sai ta tabbatar da wani abu to da an kore maka komai ka dauka babu komai tunda an ce wa ma arsalna min rasulin ba mu aiko kowane manzo ba to duk manzon da yazo zo ƙarya yi to kamar mutum ya dauka babu manzo ko daya sai Allah ya ce illa sai sai wa zaka kada kunne ka ji waye sai Allah ta'ala ya ce eh akwai waɗanda ya aiko su amma bi lisani qaumihim eh an aiko su da me bilisani kaumihi, in manzo guda ɗaya ne in suna da yawa kuma bilisani kaumihi, wato da harshen ainihin mutanen su to illa jawabinta ya haɗu da jar wato harful jar shine illa bi ba domin haka ba da ba zai zo da jarra ba illa bilisani lisani qaumihi li yubayyana lahu shine fa yudillu Allahu man yaka wa yahdi man yaka wa huwa al-aziz al-hakim ay fa yudillu Allah man yasha wa yahdi man yasha ay ba'da al-bayani wa iqamati al-hujjati alaihim duk manzon da yazo yana bayani kuma yana kafa hujjoji kwarara yudillu Allah man yasha an wajhi al sai ga wadansu sun bace ga gaskiya amma ba za su yi bi ba wa yahdi man yasha ila sai kaga Allah ya kiryar da wadansu kuma zuwa ga gaskiya ana faɗa musu za su karba wa huwa labe Allah shine wanda yake mabuwahi allazi ma sha kana wa ma lam yaka lam yakun duk abinda Allah ya ga dama yana kasancewa duk abinda Allah bai ga dama ba bai kasancewa alhakim kuma Allah mai tsananin hikima ne fi afali a cikin ayyukansa yanzu ko irin wannan karatun da yake yi ai hikima ce ta Allah subhanahu wataala a kawo mu wata ramadan idan an zo wata ramalana kaga masallatai daban-daban ana ta karatu kaga mutane sun cika suna ta sauraron karatu ko akwai munafikai a cikinsu ba za gane ba sai dai kawai in ka kalla ka san mutum sai ka je gaba kana cewa kyabdi ai da na gawa ne a wajen tafsiri eh wallahi kamar zai kuka amma na ƙarya kamar zai wannan ka san shi kenan ko ka san abin da waɗansu halayensa amma mafiya yawa ai za ka je ka wuce majalis daban-daban mutane suna zaune sun natsu babu hayaniya babu hargowa kuma sai har a taki ba za a yi fala ba wannan yana daga cikin hikimomin Allah ya ake samun karatu cikin sauki ga na'urorin nan na zamani manya-manyan na'urori in ka kunna za ka ji karatun Kur'ani ko da yake abinda waɗansu ba sa so kenan eh sun yana da kyau a ce rediyoyinku da menene duk an cika su da karatu don kala kada nan ba alheri ba ne mm. yana daga cikin abin da ya kake zukatan mutane yahudawa za su shigo mana sai inda ba ma tsammani za ga ko malami ne yana rike da wayan a ce ga wayan malami ciki har waje ko ga wayan alaramma daga ciki har waje babu kida babu kida ai koton din ma akwai wani kana dannawa abinda zai faɗa maka sai ya maka wani kyankyakken saya maka ɗan kiɗa na kaji daman su suna da dabara idan za su kirkiro waɗansu abubuwa tun da Allah ya ba su fasaha to sai su nemi yadda za su halakar da al'umma to mu kuma na kawo aka samu masu basirar mu sai su ta gyarawa ba daga baya ne aka gane duk ringin ɗin waya za ka je ko dai kararawa ne wanda manzo Allah ya tsine masa kararawa wanda manzo Allah ya tsine masa ko kuma ka ji kiɗa ko kuma waƙan wani shaidani shi ne za a sa amma yanzu sai aka samu masu basira za ka iya yin sallama ko a sa karatu ko wani abu makamacin wannan sannan kaɗe-kaɗen da aka sa ko za ka iya gogewa irin memori ɗin nan da ake sawa duk sai ka cika da kira'o'i daban-daban zai yanzu za akwai memory da yake ɗaukan kira'o'i na malamai sun kai talatin saboda aka sai ka danna wanda ka ga dama kaga dai ba ruwanka da jin kiɗa sai dai an samu kuskure to ko kafafen watsa labaru waɗannan kare kaɗan da ake sawa na shakatawa to shakatawan tsiya ne dun ba alheri ba ne yana daga cikin abin da yake kai ƙasar da zukata yake sanya mutane su kasance masu taurin kai ga ayoyin Allah to idan sun zama masu taurin kai ga ayoyin Allah to kuwa Allah ba zai bar azabtar da su ba har sai sun gane in ba haka ba to haka za su yi ta tafiya waɗansu suna mayewa cikin bala'i za ga an toshe wani waje wani waje kuma ya balle an gyara wani al'amari wani abu kuma ya bullo mutane su rasa yadda za su yi wallahi ba za su samu zaman lafiya da kwanciyar hankali ba sai sun ba sabon Allah sai sun ba sabon Allah to matsalan kenan saboda haka na'urori daban-daban an kirkiro su domin su ainihin kan da mutane yanzu ka ɗauko garmaho garmaho akwai wa'azi ne a cikin garmaho waɗanda suka yi ta sauraron garmaho haka ake kiransa ko eh, garmaho mu da hausa haka ake kiransa amma mafi yawa samarin zamani za zaka samu ba san shi ba da duk wani wanda ya bunƙasa ya zo ya sa garmaho kiɗa ne ake ji da waƙoƙi kiɗa ne da waƙoƙi na ainihin turawa ko kuma da muka samu alaƙa da sudan na sudanawa za a zo a sa sai ga dattawa da mai an zo anguwa anguwa ko gari gari ana zama ana sauraro amma babu wazi a ciki daga baya sai aka fara gyara ki wato waɗanda Allah ya ba su basira shine ana dan sa sai a samu faifayin wa'azi sai a zo a sa amma kafin an kara sai ga ko kafin an kara sai ga kowa yana gengedi ba za a je ƙarshen faifayin da shi ba saboda ana gangadi amma idan da waka ake ko kiɗa ake ko ana rawa ne wato in ma ya gengadi wani zai taka shi ko ba don Allah ba zai farfado to dama haka ne Allah kyauta saboda haka mu dai muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mana hanyoyi na ci gaba yadda za a watsa wa'azi da karantarwa duk wanda yake so ya amfana cikin sauki zai iya amfana wanda yake so ya lalace to wannan kuwa shi da kansa ya lalatar da kansa amma dai ba rashin wa'azi da karantarwa ba malaman ga su da yawa ka zaɓi wanda kaga ya fi maka in mai laushi laushi ne akwai in tattaura ne ma akwai kowane iri ma akwai saboda haka sai ka zaɓi wanda ka fi ganewa kuma ga yare ma iri daban-daban kowane yare za ka samu akwai masu karantarwa cikin yaren kuma an yi rubutu a cikin yaren saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin watsa addininsa da ainihin ni'imominsa a bangarori daban-daban alhaqimi fi af'ali Allah mai hikima ne cikin ayyukansa wa yudillu man yastahiqul idlal duk wanda kaga ya bata to ya cancanci batan ne wa ya hadi man huwa ahlul lidhalik duk wanda kaga ya kiryu to ya cancanci haka ne wanda yake baina baina fa to ana tsammanin karshe ya kare da shirya shi yasa ba a masa mummunan addu'a wani yana kyayi kyayi amma yana zama wajen karatu sai ya yi ta masa addu'a Allah kire shi yi tunda za za a yi maganar kyayi kyayi shan wiwi haramun ne a ce shan fetur haramun ne shan shalikin wanda ake faci da ki haramun ne shan ainihin hodon ibili, haramun ne shan jikakken kakin kadangare haramun ne ruwan kwata shi ma haramun ne kodin wanda ake sha don aibati haramun ne tramol haramun ne ai zai ji eh ko ba zai ji ba to balle ayi maganan giya haramun ne neman mata haramun ne zalunci cin iyaka haramun ne to za a ji wannan to da yana zaune yana ji kuma a ƙarshe za a ce Allah ya kirye mu kaga sai a ce amin in Allah ta ta ala ya ga dama sai ga ya kare da abu mai kyau amma ba tsinuwa za a yi a ce duk wani mashayin taramol Allah ya la'ance shi. Allah ya gigita ki to in ya gigice ba ubansa ne kawai zai gigice ba wallahi hatta kai mai wazin sai ka gigice gara ka ce Allah ya mana maganin su idan ba masu shiryuwa ba ne Allah ya mana maganin su don fi sauki Allah ya samu dace وقد كانت هذه sunnatuhu fi khalqi aw sunnatuhu fi khalqi wannan ita ce sunnan Allah cikin halittansa wanda idan an yi wa'azi walansu za su karba walansu ba za su karba ba annahuma ba sanabiyyan fi umma Allah bai aiko wani annabi cikin wata al'umma ba illa an yakuna bi lugatihim zai zo da yarensu su ne musu bayani dalla dalla yasa wadansu malamai suka ce ko da ba yaren su bane to zai zo musu da yaren su yasa yake son a koyi yare yanzu za ka je ka yi wa jarawa wa'azi to kamata ya yi ka samu jaranci ka iya jaranci in za ka yi wa filani wa'azi ya kasance ka iya filatanci idan za ka yi wa turawa wa'azi ya kasance ka iya turanci idan za ka yi wa bare-bari wa'azi to nan ma ya kasance ka iya a barbanci in za ka yi wa warjawa wa'azi ya kasance ka iya warjanci domin ka faɗa musu da yaren za su bi ɗaukawa akan yaren da ya zamo gama gari kowa yana ji saboda dan adam da kake ganin sai yarensa da ainihin kabilan da ya fito yana son ta kuma yakan fifita ta ko da bai fito fili ya nuna ba zai fifita ta akan komai to shi yasa sai a yi amfani da wannan sai a jawo hankalinsa ko da kai ba a cikin yaren kake ba zai ja ka ce kai koyi ina ka koya sai ya dan ji bayani kuma duk abin da ka faɗa masa zai ɗauka to shi yasa ake aiko annabawa da yaren mutanensu domin su jawo hankulansu Allah ya sa mu dace waqtusa muhammadun waqtusa kullu nabiyyin bi iblagi risalatihi ila ummatihi duna ghayrihim amma bakar kumanta kusan kowane annabi an turo shi ne zuwa ga mutanensa kawai ba ba ki dama ya tsallake ba wanda aka ba shi dama ya tsallake shine annabi muhammad bin abdullah bin abdul muttalib shine manzon Allah dan Abdullahi dan Abdul Muttalib al-Qurashi wanda yake ba Quraishi Rasulullah manzon Allah wanda Allah ya aiko shi bi umumin risala an aiko shi ne da sako wanda yake gamemme ila sa'irin na zuwa ga dukkan mutanen duniya an jabirin an samu hadisi daga Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annabi yace utitu khamsan Allah ta'ala ya bani ni'ima da darajoji guda biyar lam yutahunna ahadun min al anbiya qabli ba ba da wani daga cikin annabawa ba kafin ni nago waɗannan abubuwa guda biyar duk annabawan Allah ba da Allah ya baki wannan nawa ne yawan annabawan Allah nawa ne yawan manzannin Allah nawa ne yawan annabawan Allah Allah ramma akwai aya wanda ta bari yawan annabawan Allah koyo manzannin Allah manzannin Allah ba su da iyaka ba za ka ce ga yawansu ba amma shahararru daga cikinsu guda 25 ne shi ne wanda mafiya yawa musulmi suka fi haddacewa guda 25 ne wanda sunansu ya fito kwalo-kwalo eh guda 25 ne hatman ala kulli zai taqalidi ma'rifatun bi anbiya'in ala tafsili kad alimu idris hudu shu'aibu sali ko wa fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di 10 wa yabqa sab'atun wa hum idris hudu shu'aibu sali wa kaza adamu zulkifli sannan al-muqtar karkatimu waɗannan su ne guda 25 wa fi tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi za ka samu guda 18 sannan ga guda 7 guda 25 waɗannan su ne manzannin Allah shahararru amma babu wanda ya san yawan manzannin Allah sai Allah saboda babu wanda ya san yawan al'umomin da aka yi a duniya sai Allah al'umomi daban-daban na duniya wallahi baka yi suka fada ba tun da ko ma na ce yare ya kai 300 da wani abu al'umomi daban-daban za ka samu gaba jari nan wai sai gaba duguri nan <laughs> sai ga kawai ga sun nan daban-daban yanzu ka zo kafin ka je karshen masallaci sai ka fitar da kabilu guda nawa eh, kowa kuma in ka koma asali za ka samu akwai yaren da suke yi yaren su na musamman da suke yi shi dai yanzu wanda ya zo binni ne bai yi komai ba <laughs> eh, ya hadu da yaren bariki shi kenan eh, shi ne kawai amma kowa ka je kai ta biyu sai ka je ka same shi ga daga inda ga daga ya fito to yanzu tun farkon duniya har zuwa yanzu ka ce an yi al'ummomi kaza baka yi ta ba sa alkur'ani ya ambata a gaba ma za mu samu karin bayani amma a cikin ahadisul anbiya na al-maqdisi annabawan Allah manzo Allah ya ambaci cewa a hadisin Imam al-Hakim ya ambaci guda 300 ne da 15 300 ne da 15 abin da ya ambata kenan to kaga annabawa ma 315 ka faɗi sunayensu ba za ka iya faɗa ba saboda akwai waɗanda muka sani akwai waɗanda ba mu sani ba yasa annabi yake an ba ni abubuwa guda biyar duk cikin annabawa da manzannin nan ba ba da wani annabi ba ko wani manzo ba sai ni kadai na farko nusirtu bi ru'bi masira ta shahrin Allah ya taimake ni da ainihin tsananin tsoro na tsawon tafiyar wata guda lokacin da manzon Allah yake zaune a birnin Madina duk wanda yake tsakaninsa da birnin madina ya kai tafiyan wata guda wanda za a yi akan abin hawa ko ma da kafa tafiyan wata guda to yana jin gabansa yana faduwa ba mamaki manzon Allah zai zo masa auke shi yasa waɗansu suka zo suka karbi addinin Allah suna ganin wannan abu yana samun ci gaba to a hankali fa ba su karba ba zai zo ya mamaye su to wanda ba su karba ba kai ta yaki da su waɗanda suka karba kuma suka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali shine nusirtu bi ru'bi masirata shahr sanan waju ila iliyar ardu masjidan wa tahura maza Allah yace Allah ya sanya mini ƙasa duk inda kaga ƙasa to maza Allah yace masallaci ne wajen kuma wajen wajen tsarki ne saboda haka in ka nemi ruwa baka samu ba lokacin sallah yayi sai ka me sai ka yi ainihin taimama idan ka yi taimama sai kayi sallah ko ina ne an baka dama ka yi sallah imma ba za ka iya ainihin sujada da ainihin zama ba to aka ce kai nuni don ko a tsaye za ka yi sallah ka ko a tsaye za ka yi sallah ko a zaune za ka yi sallah ko a kwance za ka yi sallah to mutumin da aka ce yana tsaye ai yana tsaye akan wani abu ne kai karshe ma aka ce wa man lam yajid ma an wala baka samu ainihin ruwa ba baka samu wajen taimama ba to tunda baka samu wajen taimama ba it means wannan ya gode baka taba kasa kenan eh duk baka samu kasan da zaka tsaya ba to fa arba'atul aqwali yuqina masaba yusalli wa yaqdi aqsu ma qala malikum saboda haka abinda aka baki dama shine sai ya salla haka babu taimama babu alola eh amma dai tunda akwai hankalinka da zuciyanka kike na sai kai salla haka to ko ina ma masallaci ne to balle ka zo ka samu kasa ko jeji ne baka dubawa ka ce wata dabba ta yi fitsari ko menene ai idan dabba ta yi fitsari ma a waje sai ya kasance rana ta zo ta goge shikenan waɗansu suna fahimtar cewa rana tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke maida abu ya zama mai tsarki suke maida najasa ya zama mai tsarki amma alaktilafin bainal ulama a bisa saɓani a tsakanin malamai to saboda haka kaga kenan wannan daraja ce aka ba da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma masu sauran addinai ba sa yin bauta sai a wajen da aka keɓance sai yanzu ma na ga waɗansu a makarantu da muka yi ta zama da su za ga waɗansu suna wata addu'a ko da yake ba sa yi al'aki a kan gado sai dai su fito ana hostel sai su fito kofan hostel shi ba yi al'aki ko don kana da abin mutane ne masu maganganun nan don haka kai kana da comparative abin nan eh su ina ne ka'idan eh, abin nan ɗinsu kamar yadda shi mai ka'idan ya sa musu sun na ga kusan ko ina duk inda ka gada waɗannan za ga fitowa suke yi eh, ba za su yi a cikin ɗaki ba sai su yi a waje sannan kuma idan kirista ne zai tafi wajen bautansa ba ya hude ne shi ma akwai wajen bautansa ba ko ina yake yi ba amma yanzu kai in ka je kasuwa sai kasuwar ta fantsama har ta zo bakin hanya kuna iya share waje kawai ku yi shimfiɗi a wajen ku yi sallah kai ko babu shimfiɗi za a iya sallah ko ba za a iya sallah ba za a iya sallah wajen wa uhillati al kuma Allah ya halatta min ganimomi wa lam tahilla li ahadin qabli ganima bata halatta ga wani annabi ba kafin ni nazo in aka yi yaki aka samu ganima to akan tara ganiman ne dukiyar kafirai ne sai a samu ta wuta amma da manzo Allah ya zo sai aka ce a raba wani kuma a ajiya asusun musulunci saboda ayyukan musulunci wa to shafa'a kuma an bani babban ceto wanda maza Allah zai yi ma kowa da kowa ranar tashin alkiyama duk wanda ya cika ka'idar Allah ya samu dace wa kana annabiyyu mahallu shahidin namu annabi yace annabi ya kasance yub'athu ila qaumihi khassa ana aiko shi zuwa ga mutanensa kawai wa bu'ithu ila an-nasi amma ni kuma sai aka aiko ni zuwa ga mutane gaba daya wannan shine mahallu shahid wa ma arsalna min rasulin ba ma aiko wani manzo ba illa bi lisani qaumi face da harkan mutanensa li yubayyana lahum domin yayi musu bayani dalla dalla don su gane fa yudillu Allahu fa yudillu Allahu man yasha sai Allah ya batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha ya batar da ainihin wanda ya ga dama wa huwa al-azizul hakim Allah shine mabuwayi mai hikima abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh